da lamba dai saka. to yaren mutane Abuja da duk wani yaro mai cika baki ko mai babatu ko waye ya mutanen garin Abuja a in yaro ya kai shi gyara iskan wa garin Abuja daidai ba a kai ya mu na gudu ba mu a mu na jafar kura ko ba boka ba malam albarkar iyaye kawai wallahi Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un koyo mu ita muka ta gaba kuma in kana jin kana yi wani abu ya to ka ji a gani to inda ka yawa bunda Allah bai mana ba nan kuma lafiya ne haka eh, haka za ku gani ko ya kuma bari ko sai ta Allah ta yi Allah dan lokaci ba ƙarya ba Allah wallahi Allah idan kuma mutum yana da ja ko inda yake ne eh, ya kira ka ka zo kuma za ka zo ka ba da ajiyan shi ka dawo wallahi Allah wawaye to lokaci ya zo wallahi Allah ko da warawa Allah wai na da ana ce min ana ce min wai buge wanda Ramadan ya maka wai kaji zafin ta nace to bari dai in tambaye kan ji daga bakin ka ni na san dai kan kai kaman bashin banki ne ai aba kowa ya ci sai ya biya wannan shi ya sani shi ya sani garanti shi ya sani billahi allazi ya karne ya zo ya dumbuje ni ga buya ba a bada kisa ba sai masu gane wai ana cewa wai in bai zuwa wai in ba shi kisa ba yawai me yasa to da ba a bashi yawai in ba a bashi kisa ba yawai ba zai kara zuwa gidan ba wai shine aka bashi ba ana so ai da murici da muka zo ran bin murici na so ya tubi ke da ce ba zai iya bane a inda zai iya ina ganin da ya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan ba yara kananu na yara a gaba na na gode barau ba kawai yaro ka wadi sai ta Allah ta kuma yau yau ba jiya ba kuma jiya ba yau ba yau kore baran wa na mu dan ku je gidan mu ba lokaci ya gusa so kenan za mu je mu je gidan buga ba mu na jabulu kura ko kura ta kai kai kai mu yanzu ba kuri ci gaban mu ba gaskiya ne Allah an bala wa anne na ibara mu za Allah ya tanku lafiya Allah sarki Allah sarki su mansur uji kudan tawaye mansur uji kudan tawaye Allah suke barno su ce kai gaskiya ne kai ka gama da Abuja wayannan dai kana da wayannan Abuja to to Najeriya ma sai dai a daga ma kafa ayya ina ya musu yana da duk barka da arziki da Allah ya saka mu da alkhairi amin amin godiya muke yi zai na ilahi raji'una ya rike kalmar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ban ga wanda ya rage mutuwa ya rage mutuwa ba kowa yawa abun bige ba a gurin mara ko arewtawa ya rage mu kawai ai wa'annan ne kuma su ma ina jiran su

gaskiya ne hannun ne jarfa da suna ta murna wai ka ya samu matsala dan ba ya kare wara uwa ta komi ya nufin Allah ne ga sai ta kaddara musulmi ta kace in ta ci kafi ta ba shi uwa na haka take Allah ya da ya jirabce ni akwai sani ga shagala ke cewa ina shaye shaye ina neman na kuma duk ina ga wasu wannan abun dubba ba da gani bane ya daga ikon Allah ne ko ba haka ba kuma ya to lokaci ya to ga ya ba wai boka ko malam ko wani ba kawai ya to kunci ne daga Allah ya to na kawai in dai ka sa da lamarin ka Allah to ga hannu ya rawo dan murawa yanzu in tambaye ka a duk gidajen dambe manyan gidajen dambe da suke kake zama a gidan damban su wannan gidan dambe ne ka fi jin daɗin zama a shi a tun daga ka fara dambe a rayuwanka yanzu a gaskiya dai yanzu dai kai wala ba yanzu ai Abuja ne gidana kana nufin gidan Ali Zuma dan yabo kenan gidan Ali Zuma dan yabo kuma ga yadda ba dan yabo ne to ka zuwa gwada mana ka zo a aje ka a bada kyautar ka yar kai dan dambin gida gura ma gaskiya ne ka zuwa ku kai iyaka ka zo kaza kaza eh, kuma kokarin ma to da ka dambe ba ko kai ka rabaran kama jikinka raleran Allah da hada a Lagos Allah wa Allah kai wa lafiya Allah kai wa lafiya ranan dai Alhamis kun tafi ba ma joni ba ni na sani Allah ni dai ne zo oko to a ba leti oko leti ka ga oko to wannan eh ina ah, ba leti a gode bara ba ko da baran waye a gode wannan mutuwa kai ki abun ya wuce ne musu yara doka da kudawa ma da gudunwa da kuma kowa yana ni kowa nawa ne gaskiya ni ban cewa wai ran kana gurin wasa wai kai ba nan bane kawai ni in mun taka wajen wasa ko kare na je filin wasa in dai tuge gurin ma da ko arewa ta sai na buge shi yanzu mu kawai kurin ci a gaba yanzu akwai wani abu da nake ji ana ce min wai kana da yawan fada misali a cikin gidan dambe to wai iya in an taka damben ne kake nuna ba sani ba sabo ko ko ko an gama damban ma haka ne ina eh, ni ai an taka ne ni ga gare da in waje da muke bacci da ya da sa riga ta sa eh, ya in dai ba gida ɗaya da kai muke ba to daga an shiga biyu zan mutu kai ka zama abokin ga kai ka zama abokin yaƙi na kana nufin dai tunda dai neman kuɗi aka zo kawai kawai a buga ta je shiga mu kasuwancin mu ne Allah ya jarabce mu to kuma lura ce sai kan da Allah ya sai amma da ka fito waje to kuma kowa amma daga mun shiga ciki to akwai matsala ba zani ba za na ji a baya ramadan yana cewa wai har wai saboda ka ci amana sa saboda sa ne ka fara yin damba da ita da shi da shi aiki ka zo za ka shiga dambe da sa amma kuma wuf sai ya ji ka ci amanan jamus ka koma kudu saboda kwadayi wai wallahi allah ni ma na ji wannan labarin amma ka san mu dambe mu ko kudu ko arewa Duka ba wai 'yan gado ba ne, lauya a kuma kuri ko ba arewa a ciya garin nan ne. gaskiya ne a kawai mu ya shi wasu dan bane ko ya tunan ra'ayin zuciyar mu da kuma wani ya birge ka ya kuma ka ci harbe yan Allah ne na da yan abincin ka tona waje Sai ka ci turu tula a ban ga wanda ya ciya da ya an shema to ni lokacin gaskiya ko ne fara to lokacin abincin yana cikin gaskiya ne hawaye da zo zai dan me kuma na gari to ni ai me shi ne dole ina zuciya kuma ga maza Gaskiya ne kana nufin dai idan dai na fahimci abin da kake so ka faɗi kana nufin kai dai sana'a ka fito kuma ka mai da wannan abu sana'a saboda haka ba ba wai wani dan ka canza gurin dan ba ba kai abinda ina nufin kana nufin dai addini ne kadai kila ba za ka iya canzawa yawa shi kawai amma in dai wajen kasuwanci ne amma mu yanzu fa kurin ce gaban mu gaskiya ne idan na fahimta dai kudin dai tana kai maka kenan yanda ya kamata Allah gaskiya yanzu haka to to alhamdulillah to ai ko to ai ko ni ko ni duk inda take kai min ina nan gurin to kuna DJ Zazu ya ce yara yaran nan ku kama jikin ku dan wallahi babu baba yaro duk wanda ya fado nama ne wallahi Allah ne ku kama jikin ku mu da Abuja in yaro ya kai yanzu kuma ko kuma kowa ya kama jire magana ta kare babu kowa zazu wanda ake magana mai ta takwazara shi kuma mai ta takwazara shi shi ma mai ta takwazara a yanzu haduwan mu da shi ta biyu fara uban nan wallahi Allah ya kori ko shi gaba kace zama a yabu to jinin jafuru kura bane jikin mu yanzu to a arewa kuma a arewa kuma kana tunanin cewa an kana za ka iya yin damba da alƙanan bello ne ko kuwa a ni alƙanan bello ko ta kama kwata mafana ni ban taɓa zo nan da adam ba to dan Allah na annabi daga mun hannunka daga mun yanzu ina so ka daga mun hannunka ka nuna mun cewar ba kowa kenan kudu ai arewa kurawa to kalu gare gare ku dai yan dambe zazu ba ya ce shi duk wanda ya bashi duk wanda ya ga dawa dama ya dama a to balallahi idan kuna son ku ringa samun irin wannan firan har da comedy na da kuke gani to ku duba D Malam MC Abbas TV ka faɗa musu Dimalan MC Abbas Abbas TV TV farau wannan muna leta kana son ka ga wannan ya to jawar mu ya yi ka rubuta M ya di MC Abbas TV Wato dai wasu suna ina ta dora musu dambe ina ta dora musu comedy amma ba sa ganewa ban san waye ke dora ba to ni da di MC Abbas TV insha Allah ko leti ba laifi ba kowa gaskiya ne ku ci gaba da sauraron mu a hankali bi izinin Allah ta'ala da comedy da wakoki ina waƙoƙi ina singul ina bidiyo ina audio ina comedy kala kala duk wanda ba ku tunani za ku iya ganin sa kwarai zan tura muku in Allah da yau da gobe sai Allah ko da ba ku ga dan ba za ku ga abin da zan nishadantar da ku ba kariya bane kar ku ban ni kar na ba ku sai da ku sai da ni ina kaunar ku MC Abbas Gabon da ka ga mugu na shege na zazu ba eh na ku mai magana MC Boy KT